kirji sun ba ma akastu ibni na karbi dana fa wa za tu hufi hijiri ta dora shi kan cinya ta sun makararci uridu zauji bil madina da kama ina ina neman miji na a madina kaga dai kamar da muka faɗa mace fa tana da alaƙa da mijinta duk inda yake sai ta neme shi in kaga shi ya hakura ya tafi ya hakura da ɗansa akan addini ya hakura da matarsa akan addini ya tafi madina don ya samu yardar Allah ashe wani dalili zai iya zuwa ya gitta maka rayuwa ka rabu da iyalinka ka rabu da yayanka kai din kana da ranka dan ka je kai addini zai iya faruwa mai da sabai sun yaga qalat wa ma ma'i ahadun min khalqi llahi hatta idza kuntu bitan'im laqitu usman bin talha ابن ابي a اخا بني عبد الدار فقال الى اين يا ابنه ابي اميه قلت أريد زوجي بالمدينة قال أوى ما معك أحد قلت ما معي إلا الله وبني هذا تشي الله كان كاما يا نفتا ba ni da wani mutum guda ɗaya ban gamu da wani mutum guda ɗaya cikin halittar ubangiji ba sai da na je wani wuri mai suna tami'in inda masjidu aisha yake kenan inda ake zuwa ake daukan abin din umra wanda in mutum ya je yake hajji zai a umra umra umra to inda ake dauka ake daukan miƙati tan'im kace sai da je wannan a wajen makka ne a lokacin wani kwari ne tan'im din wani kwari ne rami ne amma yanzu ya zama abin da an gina babban masallaci na da ake sallah a gurin sai na haɗu da wani mutum mai suna Usman ibn Abi Talha ibn Abi Talha ta aka Bani ɗan uwan kabilar Bani Abdullah sai ce ina za ki je ke ɗan gidan Abi Umayya sai na ce ina nufin zan je gurin mijina ne a Madina sai ya ce da ni babu kowa yanzu haka tare da ke sai na ce ba kowa illa ubangiji baraka wata ala da wannan ɗan nawa mu uku ne kawai ka za a gida ku lokacin da take tafiya da ita da kanta, ta san na uku su Allah ne to kai ma haka ake so duk lokacin da ina za ka shiga ina za ka fita wallahi Allah yana tare da mu ka yadda da wannan kai kuduri cewa Allah yana tare da mu. inna Allah ma'ana lalle Allah yana ne yana tare da mu ka ji a ranka kai kuduri wannan kyakkyawan gudun cewa ubangiji yana tare da kai kuma wallahi idan kana wannan ina tabbatar maka Allah zai taimake ka duk wanda ya da cewa Allah yana tare shi to to albishirarsa da taimakon Allah albishirarsa da taimakon Allah a tattare shi insha Allah ta'ala wannan aqida ce faqala wallahi ma malaki min mutrakin فأخذ بختان البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صهبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه وكان إذا بلغ المنزل أناق بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر بعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى شجرة فاتجأ تحتها ta ce wallahi ya ce kai wallahi ba za a bar ki tafi kadai ba ba zai taɓa yiwa ba ka zama zafa masu masu kimanta mutane kenan masu agaji masu taimako mace ce zan ta gata za ta yi tafiya ita kadai ce gaskiya ba za a ki tafi ke kadai ba kuma haka ya kamata kai ko ba dangin iya ba na ba ba sai dai yanzu zamani ya canja yanzu ba zai yiwu ba kana cewa za ka raka ta za ta ce mai satan mutane ne yawwa shi da iya mata kai mata ya kama ta ya kama raƙumin wato yana da shi yana sauri shi ne yana mai sauri ta ce wallahi ban taba abokantakar wani na tafiya abokin tafiya ban taba samun wani abokin tafiya sahibtu rajulan min al-arab qattu cikin larabawa kwata kwata ba wanda na biya ya fi mutumin karamcin wallahi ban taba gani ba ga karamci ga kamewa ga amana haka ake son ka idan wata alaka ta hada ka da wata mace ko ta kasuwanci ko wani dalilin neman taimako ya gitta suka ji wurinka ko na abu kada ka nuna mata wani abu na rayuwa ko ka ce kana son ko ka ce ko ka nuna wani abu dai da za ka yi mata ba da amfani ka san wani sur'ana ma nan da nan sai zubar da mutuncinsa ya samu alaka ko tafiya ta hada su da wata mace ko kuma ta zo wurin sa sana'a ta kama ko na mu sai ga yana neman kuma ya neme ta baka san matar waye ba baka san yar gidan waye ba baka san meye matsayinta ba kai mata taimako saboda Allah kawai idan Allah ya rubuta za ta aure ka ita da kanta ma za ta zo su daidai ka amma daga gabuwa da mace ka fara mika su ɗinka da bukatu haka bai da amfani to ta yaba wannan mutumin ne saboda ga abin da ya mata ta ce idan muka zo masauki shine ina balagal manzil in muka zo masauki sai ya durkusar da rakumin shine a nakabi sai ya durkusar da rakumin ni in sauko kuma amma idan ya zo hakan idan ya durkusar da rakumin sai ya matsa can gefe ba wai ba wai ya ji kusa da rakumi sai ya tsaya yana kallon ta ba in wani ya ma yanzu mutane sai ce rike nan barin kama miki nan gudu eh, sai sa hannu ma ya ce zai taba ta in ga da amfani sai ya ja gefe yana fa tarbiyya ne don Allah ya kamata yan wa mu koyi da wannan mu koyi da wannan ko da wani taimako ne kama za ka yi wata mace ka nuna mata addini ka nuna mata addini ka kau da kanka gare ta ba wai ka sa ido kai ta kallon ta kuna abubuwa ba ba da amfani ta ce sai da na sauka da na sauka istakhara ba'iri sai janyi yana kumin ya koma gefe na yana su durkusa da raƙumin sai ya tashi daga wurin sai ya koma gefe sai da ta sauka bai ga saukarta ba tunda mace ce za ta sauka kada kuma ba mamaki wani abu ya bayyana na jikinta da ta sauka sai ya ja kunin gefe ba cewa ya tashi daga nan ba ita kuma ta samu tarbiyya tana tashi tana sauka da tana kuma sai ta zauna a gefe sai ya yana kuma a wurin ya ce kayan da ke kansa shi ne fa'afa alhu sun da hufi shajar sai ya ɗaure raƙumin a jikin bishiya sun matalaha ila shajara sannan ya yi nesa shi ne ha ya baka ya nisanta ya je samu wata bishiya fattaja a tataha yake shingida don ya kwanta ya huta saboda tafiyar kafa yi su ne suke sama shi yana ƙasa daga makka zuwa madina fa tafiyar fa tana da yawa tafiyar tana da yawa tana da yawa tana da yawa irin manyan motocin da suna tafiya sai su yi awa shida na'am masu ƙananan motoci ne suke iya yin awa uku da sauri ko awa hudu to a wannan fa suka yi tafiya da ƙafa kaga yana buƙatar huta yanzu abin da za mu lura a nan kaga yana da kunya yana da kamewa yana da kimanta kansa kuma yana da kimanta wani yanzu wannan kaga nauyi ne ya ɗauka wanda ba a ɗora masa ba kuma da zai bata ta tafi bai saba wa Allah ba karamci kuma ya san tana da miji kaga bai ha'inci mijin ba to ina wanda mutum zai yi tafiya ya bar masa matarsa ya rinka kula da su sai ya ha'inci mijin ya rinka zuwa yana wasu abubuwa da matar ya ha'ince su ya rike musu kudin cefane ya ƙi ya ba su ko kuma din ya basu amma kuma ya zo ya ya hayanci matar subhanallah subhanallah mijin baya nan ya nemi zai alaka da ita wannan fa ya faru bila adadin ba sai ka yarda ba mutum a bashi amanar iyali abokinsa ya bashi amalan iyali ko makoci ya bashi amalan iyali sai ya hayance shi yi kokarin neman matar shi sa yanzu din ma wasu mutane da yawa kawai ma mutum ya kwamace in zai tafiyar wanda ya tafiya bar gida haka ba sai ya ce wani kula mai da gida ba don sai mutumin da ka amintu da shi iya aminci wata mata tana ba da labari tana cewa wani ya tafi ya bar abokinsa ya ce rinka zuwa yana yana taimaka mana ya duba lafiyar mu kaza kaza sai abin kuma ya zama fitina ta ce idan ya zo min gida daga abin nan kurum sai dai in gashi a tsakar gida assalamu alaikum assalamu alaikum ya shigo na gada baya shigo a gidan sai shigo min gida in ina falo sai ya nemi ya shigo gurin kuma yanzu ya zauna mu ta wasa da dariya abin ya yi yawa to kaga fitina ta shiga me ku ba sai ka tsaya a kofar gida kana a cikin ce assalamu alaikum an amsa sallama ka ce wani ne abokin wani ya zo kuna lafiya ba sai ka ga matar ba kuna lafiya lafiya galau su ya yaran gidan lafiya galau a turo musu wani da wani ka duba yaran ka shafa kansu ka tambaye su ba ku da matsala saboda ubansu ya tafi ya bar maka kiwo ku je ku tambaye ku ba matsala babu ko akwai ka dan dauki abin da zaka ba su ka ba su shikenan ka tafi amma ka je ka haura musu ka shiga gida ka je ka zauna da mata kuna ta hira kana ta kaza kana daga nan ba sai ga fita idan matan mai rauni wallahi da za ta yi lalata da ita da ya kamata mutane mu kiyaye wannan musamman harkar iyalin mutane wallahi ya kamata ku ta katsan za a kai kada wani ya sake yana sa ido akan iyalin wani wallahi hadari ne wannan ko ba daidai bane ba daidai bane ba yanzu akwai mutumin da makocinsa idan matar makocinsa za ta fito sai ya kaba mata ido ki ta kallon matan mutane ko yana da mata ko ba da mata me ina ruwanka ina ruwanka ina ruwanka haka wannan ba tarbiya bace wannan sunansa maguzanci magudanci ittaqullah mutane su yi tsoron Allah su kiyaye alfarmar ɗan uwansu su daina tozarta hakkin ɗan uwansu to alamar mutum mai ya mai addini ce ya zagaya yana wannan wallahi malam wasu mutanen mutum zagayi kanwarsa ce ma kanwarsa in ya je gidan kanwarsa zai je duba ta wala ba zai je zauna yana hira da ita yana wayewa ba haka kansa aka ya yaya kuke lafiya yaya mai gida ma ila ba'iri فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال اركبي فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بختامه فقادني حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة ta ce idan lokacin tafiya ya yi sai ya tashi je daidai wurin raƙumi na sai ya matso min da shi fara farahalahu ya ɗora masa firginsa sun mastakara anni sannan sai ya matsa gefe ya rabu da ni sai ya ce da ni ki hau ki hau idan na hau na daidaita a kan dabbata sai daga baya sai ya zo sai ya rike linzamin baya ganin hawan kuma baya ganin zama da za ta tafi gyara jikinta yana gefe sai ya juya faƙada ni sai ya ja ni hatta yanzu zilabi haka zai ta jana ya ta jana har sai mun je wurin sauka ya sauke ni za a duk kusa da kuma sauka falam ya zali sau zalika bi hatta aqdamani al-madina ba mu gushe ba yana ta yi mun haka yana ta mun haka sai da har ya kai ni garin madina فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقبى قال زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة لا إله إلا الله تشي يا عندي حنقو ila qaryati bani amr bin auf bi quba garin bani amr ibn auf a quba suna cikin tafiya ya kusa shigowa madina sai ya hango quba an san quba ai a wajen madina ne a gefe wanda yake yanzu dai gini ya yi ta shiga madina kala sai yake da ni duki fi hadhihi karya, mijinki yana wancan garin kin ga wancan garin mai kwanukan kin ga wancan garin mai kaza kin ga wancan garin mai dabilai na gani to mijinki yana can wa kana abu salama biha nazilan abu salama yana nan wannan garin anan ya sauka fadkhuliha ala barakatillah yace bismillah wuce ki tafi a bisa albarkar ubangiji ko da raƙuminki da kanki sun man sarrafa rajiyan ila makka take ya juya koma makka bai ce bari in je in kai ki gurin mijinki mu gaisa ba ballanta ma ma ya dauki wani abu ya bashi ya taba masa ladansa bai ce ki ce ina gaida mijinki ba ballanta na ma ya san wa ya kawo ta bai ce in kin je ki ce kaza ba bai ce mu je ki hada da wani ba in ga yan uwanki ga kaza ba a'a ya yi aikin Allah ne la ilaha illallah Allah ka azurta mu da aiki don Allah kaga duk wanda ya abu don Allah kullum abin da yake so Allah ya san yayi wanda aka yi dan yanzu ga mijinta dan shi ake wannan abin an taimaka masa to ba bukatar ya san cewa an yi ba bukata ma a'lamu ahla baitin fil islami asaba ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة تقدم مجالة تيبو da godiya da fata alkhairi ga wannan bawan Allah ta ce wallahi ni ban taɓa ganin wani gida na musulunci da ya sami irin abin da ya sami ala abu salama ba wana gidansu kenan kuma ni ban taɓa ganin mutum abokin tafiya irin wannan wanda ya fi usman ibn talha karamci ba a wannan lokacin ni ban taɓa gani ba wannan kisa tana nan cikin albidaya wa nihaya ibn kasir da kuma sirata ta ibn hisham to sai mu dakata nan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladar na kuskure ko tuntuban karshe Allah ya mana afuwa ya mana rangwame ya fi mana wani malam ke cewa malam idan mutum ya tashi daga bacci sai ya ga sai ya ga wannan sa ya jike in ya duba bai ga alamar mani ba malam wani irin hukunci zai masa to fitsarin kwance ka ke kenan a ah, to ɗayan biyu ne ai ko dai ka gama ni din, ko kuma ka ga fitsari to amma yanzu kai ni magana ka akwai shubha a nan ka ce ka yi mafarki ka ga mafarki ya tabbata na biyu kuma ka ce ka ga wandon ka ya ji. na uku kuma daman cikin alamar mani ai akwai jiƙa wataƙila ba mamaki a ƙurmusunka na bacci ka gugguge shi sai sauran jiɗan ne ni ba baka shawara kurin ka je kai wanka ka sake sallah in ka yaka saboda ka kubuta daga kokwanto in ko ba haka ba to mafarkin da kai ka mafarki ne kana fitarin kwance ko ko kuma kai ba wari ka je wallanta ya cika kaga kashi ka yi kashi a kwanci ba ka kiyaye ni a shawara ta kuma fita da zan baka dan ka kubuta da ibada kalami lafiya kawai ka je kai wanka ka abin nan saboda yanzu to ba mu dalilin da mu kore cewa mai ba mamaki ma ka san ba sifar mani kyakkyawar sifa ba tunda in a jike yake ai kai idan dai a danye yake ba lalle bane ka gan shi ya bushe din inda ya bushe ne zaka ji kalbar gabar kai mani ne a jikinka ka je kai wanka mutum ne ya samu kansa wurin da kullum sai an karanta alkur'ani alkunuti yayin sallah bai to ya zai sai ne wani masallacin da ba sa wannan alkunutin abin da ake nufi wanda alkunutin da ake na asubai in an gama kaya ta farko an shiga raka ta biyu an kammala ta kafin a yi rukuri sai a yi mai na ai shi Allahumma inna na wa ruka har zuwa karshe malamai sun faɗa cewa wannan bid'a ne bai halatta ba A yi, to wani ya wayi gari a masallacin su haka ake idan akwai masallaci na sunna da ake yin sallar ba a alkunutun ka je can kai salla, ko da ku da nisa ka taka ka je don nisan masallaci yana da amfani a gare tafiyar tafiyarka lada dawowanka lada ɗaukaka daraja da ya maka duk haka ake da aka kawai abin da nake baka shawara shi ne in akwai wani koda da nesa ne kuma akwai aminci za ka iya zuwa to ka dinga zuwa can kai sallah su bai din ka yi sallah inda za ka samu natsuwa yanzu na gaya muku wani magana za ku yi mamaki akwai mutumin da yake zuwa sallah nan masallacin daga can ibrahim tayar rufe yake zuwa ibrahim rufe can wajen bata wannan gidajen daga nan yake zuwa akwai wanda yake zuwa daga yanka ba da zai sallah kuma nan akwai waɗanda suke zuwa daga nesa wani zai zo daga can ƙarshen ɗorayi akwai waɗanda suke zuwa daga can gauran dutse can ciki can wajen gidan isa kara biyu daga can suke zuwa akwai wanda suke zuwa daga wuri nesa sama da wannan da motocin su da abin hawan su da yayan su iyalan su to kaga wannan suna da riba in na unguwan nan akwai wanda yake zuwa daga karshen unguwan nan karshen cikin gadon tsere kusan duka wuya akwai masu zuwa daga duka wuya akwai daga kabuga ɗaiɗai kuwa ka ana samu wani ya tashi kudin wajen ji nishadi sai ya taho ita kanta tafiyar da za ka yi ka zo kai sallah din ai na gane kana tafiya kana zikiri kana koma kana zikiri amma mutum masallaci daga nan zuwa nan unguwa sai ce ya nisa ba zai je ba amma in neman duniya ne zai je ko bin nisa ba zai ga nisan gurin ba tun daga nan akwai harka da ta kama za ka je kamaru yanzu yanzu aka ce a tafi kamaru a buga za ka je ka samu wani abu wallahi kama hanya mutum zai yi tafiye shi amma cewa akwai wani abu na addini za ya sai ya ce kai ya yi nisa ba zan je ba to ya kamata mutum ya kansa wannan ni shawara ta ina akwai masallaci ka in kuma ka zama za ka iya yi ba to ka yi hakuri ka bi su a haka din ka bi shi shi limamin a haka din sallarsa ta yi amma akwai gida a cikinta to ne dalilin rashin karanta ta ko da yaushe kullum ai bai ba ma kullum ko sau ɗaya ne ma bida ne wani daga cikin tabi'ai ya tambayi babansa sahabi ne ya ce ya abi ya babana Sallai ta rasulullah sallallahu sallar wasallam wa khalfa abubakar wa umar wa usman wa ali A akanu yaknutuna fi subh ka sallah bayan manzo Allah da abubakar da umar da usman da ali kaji suna yin alkunuci a sallah subai babansa sahabi ne da tijo ne ya ce ai bunai ya kai dan dana innaha muhdatha bid'a abu ne da aka kirkire shi daga garshe daga baya da ka ba bukatar kai da Allah malamin sujudar tilawa ana so a fuskanci alƙibla a ba dole bane ko da tilawa dole ne a fuskanci alƙibla a yana da kyau in an fuskanta din yana da kyau amma ba dole bane ko in mutum duk inda ya fuskanta yayi yi, da sujudu shukuri da da tilawa ba dole bane sai an ga alƙibla wai mai wannan hadisin ma za ko za an-ni'alu wala rakibtu ko wala menene karamin kuskure wajen rubuta المطايا ركبت ركبت المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم a من جعفر بن أبي طالب أي karanta wannan wato ba wanda ya sanya takalmi ya tafi ya je yaƙi da jihadi ko ya hau abun hawa yi tafi ya je yaƙi da jihadi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da Ja'far ibn Abi Talib wannan magana tana daga cikin manaqib da Ja'far yabansa ake cewa mutumin kirki ne mutum ne na gari salihin bawa aka yabe shi da wannan wani shi ne abinda da ake nufi abinda da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada na kuskure ko na tuntuɓar harshe Allah ya mana afuwa da rangwani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu